muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin at-tafsaratu fi ulumil Qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin inda darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine darasi na ashirin da wanda yau kenan insha Allah subhanahu wata'ala za mu fara da farkon darasi na ashirin da uku. Darasinmu na ashirin da biyu ya dakata daidai shahi na arba'in da bakwai, inda muke cikin bayani game da surorin Alƙur'ani. yadda aka tsara surorin alkur'ani darasinmu da ya gabata mun ambaci malam ya ambata muna mi aka ce masura a cikin yaren larabawa mi aka ce masura a cikin islahi na malamai sannan malam ya karkasa muna surori an lura da su sun karkaso a har zuwa kashi hudu akwai surori masu tsawo akwai waɗanda yake masu bi musu akwai waɗanda yake masu bi musu akwai na ƙasa wanda kusan mun ambaci malam ya ambata muna kashe-kashen a yadda a tsarin jerin surori yake a cikin alkur'ani mai girma daidai gabar da muka tsaya inda za mu tashi mun tsaya ne wato gaba ta harko ƙarshen gaba ta harko inda malam ya yi bayani cewa malamai sun yi saɓani malamai sun yi saɓani a cikin ƙara surorin alƙur'ani bisa ga yadda take yanzu shan abin nan tauƙifi ne kama wada tsarin ayoyin alƙur'ani yake wanda yake tauƙifi ne ko kuwa a aiki ne na sahabbai ta hanyar ishtihadinsu wanda an ka mai da wannan maganar zuwa ga huska uku ko kuma kashi uku inda akan ƙauli na harko a muka tsaya ko ma akan ƙauli na harko muke ba mu ma da kammala shi ba mun kawo daidai gabar da shi malam ya ce wa hazal istidlal wannan kawai dalili mardudun min talatati aujihin abu ne da ake mayarwa zuwa ga huskoki guda uku game da abin da ya shahi tsara surorin alkur'ani huska ta farko annal masahifal mastura hakika takardun Alƙur'ani da aka ambata kutibat an rubuta su qabla al-ardatil akhira gabanin a yi musu gittawa ta ƙarshe ma'ana waɗanda aka tara aka tarkata da baya aka kona su bayan tabbatar da kammala Alƙur'ani. waɗanda ba a yi ma gittawa ta ƙarshe ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne waɗanda aka kona musamman karatunmu na da alaƙa da inda muka yi to a baya falamma kanat hadhihi al lokacin da wannan gittawa ta kasance ma'ana ta ƙarshe wasa ƙarra ha, kuma ya tabbatu da ita an yi ma wannan ɓangare na takardun da aka rubuta gittawa ta ƙarshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin ya tabbata akan haka to sai a umira alquran sai aka yi umarni game da shi Al-Qur'ani. tartiban akan a tsara shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama amara alqur'ani yayi umarni da alqur'ani tartiban wajen tsara shi wa ihkaman da kyautata shi rutibat hadhihi masahib sai aka tsara waɗannan takardun ala muqtadaha akan mahukumtarta bi amrihi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda aka kankamta takardun aka yi musu gittawa ta ƙarshe to su ne waɗanda aka tabbatar waɗanda ko ba a yi ma tabbatawa ta ƙarshe ba da ƙarshe bayan an gama haɗa ƙur'ani an tara su an tarkata an kona su don gudun kawo tashwishi kamar da muka karanta a baya na biyu daga cikin huskoki guda uku annahu qad warada fil ahadith sahiha ya zo a cikin hadisai ingantattu ma yadullu ala anna tartiba kathirin min as-suwari abinda ke dalili akan jeranta mai yawan surori na Alƙur'ani. kana ma'luman fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance sananne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama sai a ci kamar yanda da sannu bayani zai zo na uku daga cikin huskokin da muke magana na kawai dalili a waɗanda ake mai suwa zuwa ga huska uku ɗin ga to shine anna zaid anna zaid ibn sabit hakika zaid dan sabit wanda shi usman Allah ya ƙara masa yadda ya ba shi aikin hada alkur'ani sa'annan lokacin da Umar ya kawo shawara ga Abubakar Allah ya ƙara mishi yadda akan haɗa Alƙur'ani bayan nan ma shi Abubakar ya nemi zai ya shigo cikin waɗanda za su ainihin hada ga gabanin Usman ya ba shi wannan muhimma ya ba shi wannan aiki radiyallahu anhuma to shi dan Sabit da ilayhi a usnida ilayhi khalifa khalifa ya jingina mishi wani khalifa na Usman bin Affan radiyallahu anhuma ya jingina masa ri'asatul jam'i ya wato ainihi jingina masa jagorancin haɗawa na haɗa alƙur'ani alladhi rattabu masahifahu wanda suka tsara takaddinsa wa nasakhuha suka rubuce ta kana min kuttabil wahayi ya kasance daga marubuta na annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana aikin da Zaid bin Sabit yayi na rubuta waɗannan takardun alkur'ani sun yi aiki ne daga rubuta daga rubutawa da marubutan manzon Allah suka yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga umarnin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa shahidal aradatul akira lil qur'an kuma duk wanda zai ya yasa an ka rubuta ko ya jagoranci rubutawa to an shaida an tabbatar da cewa ya halarci gittawa ta ƙarshe takardun alƙur'ani da aka ɗauko ga sahabbai aka yi amfani da suwa aka rubuta matsayin wannan alƙur'anin da muke rike da shi a yau to babu shakka an yi musu gittawa ta ƙarshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da rayuwarsa kuma ya tabbatar to su ne waɗanda aka rubuta wa ulima sai aka san tartibu suwari jera surorin alkur'ani ko tsara su min rasulillah daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa don duk abin da aka yi babu wani wanda ya zo da wani abin da ba ya hito ne ba daga tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walaisa min al-ma'quli bai daga cikin abin da ake hankalta ko a fahimta ayya hadisa zaid a ce zaidu ya kirkira min tilqa'i nafsihi ta jaha kansa tarjiban a ce ya kirkira wani tsari lissuwari ga surori Gairama ma banda abin da ya karɓo, mai rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam li'anna dalika saboda haka lam yakun min baya cikin ɗabi'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi ittira'i su ƙirƙira ba sai abin da ya tabbata ba za su yi attadakhulus sare su sa hannunsu ba a cikin cewa ga wani bayanin da ba annabi ya tabbatar da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nan muka kawo ga ainihin wato ƙarshen gaba ta farko daga cikin gaɓoɓi guda uku wanda ake mai da surorin alƙur'ani inda wannan gaba ta farko da muka kawo ƙarshenta ta wasu daga cikin sahabbai sun yi magana akan cewa aza surori ijtihadi ne na sahabbai amma da aka ci gaba da karatu sai ya tabbata cewa ba ijtihadin sahabbai ba ne. a'a abin nan ne da annabi sallallahu alaihi wa ya tabbatar na tsara alkur'ani suka yi aiki da shi to alqawlu thani magana ta biyu anna tartiba suwari hakika jera surorin alqur'ani tawqifiyun al'amari ne dakatacce wanda ba wani wanda aka hannu cikinsa manqulu an rasulillah wanda aka to daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa suratayil anfal wa bara'a sai wasu surori guda biyu suratul anfal da bara'a wadda suna bin juna su ne kawai safe suka yi magana a kansu fa inna wada'ahuma hakika aza waɗanda surori guda biyu na anfal da tauba kana bi shahadi Usman radiyallahu anhu wa arda ya kasance da ishtihadi na Usman Allah ya ƙara masa yadda to lokacin da Usman ya yi ishtihadi a ina za a aza waɗanga surori wa wafaka wa wafaqahu alaihi sahaba sai ya zama na wanga ishtihadi shi. sahabbai sun haɗu da shiya ma'ana sun goyi bayan wannan aikin da zai yi a asabu hadal Mashab, ma'abuta wannan fahimta sun kawo dalili mara wawul imamu ahmad da abinda imamu ahmad ya ruwaito bin hanbal rahmatullahi alai wa abu dawud da abinda abu dawud ya ruwaito wa tirmidhiyu da abinda al'imamu imamu tirmidhi ya ruwaito wan nasa'iyu da abinda imamu nasa'i ya ruwaito an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo ruwaya daga abdullah dan abbas qala abdullah ibn abbas yace qultu li uthman nice ma usman radiyallahu an ma hamalakum ala an amattum ilal al wa hiya min al wa ila bara'a ma hamaltu mikkaiku ko min dauke ku yana ma Usman tambaya ala an amattum har kuka yi nufi ilal anfal zuwa ga suratul amfal wahiya min masani ita suratul anfal tana cikin masani ayo surorin da ayoyin da basu kai ɗari ba Waila bara'a da kuma ita suratul bala'a suratul bara'a ko suratul bara'a wa hiya min al ita kuma tana cikin surorin da ayoyinsu sun wuce ɗari yadda aka haɗa su faƙarantum faƙarantum bainahuma sai kun ka haɗa a tsakaninsu mikai ku haka walam taktubu bainahuma ba ku rubuta ba a tsakaninsu bismillahir rahmanir rahim ku yin wannan aiki na haɗa su ba yi basmala ba a tsakani wawa da atumuhuma kuma kuka aza su ko kuka sanya su sab'id diwal cikin jerin tsarin surori guda bakwai masu tsawo kama daga bakara har zuwa nan inda suke kuka haɗe su da suwa me kai ku yin haka faƙala usman sai Usman radiyallahu anhu wa arda yake ce masa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam nazzal alaihi sura ana ana saukar masa da asuwar surori na Alƙur'ani, zawatul adad ma'abuta lissafi waɗanda za a ƙirga ayoyinsu fakana idza nazala alaihi shay'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan wani abu ya sauko gare shi na alqur'ani da a ba'da man kana yaktubu sai ya kirayi sashen marubuta alqur'ani tun daga wani abu an saukar masa na alqur'ani kuma shi gashi a ba marubuci bane bi ma'ana bai iya rubutawa ba sai ya kirayi ɗaya daga cikin marubuta kuttabul wahayi sai ya shi fa ya kulu sai ya ce da ha ula'il ayat bi surati lati yuzkaru fiha kaza wa kaza in ya kira shi waɗanda gungun ayoyi da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa ko ya ce musu su marubutan ku aza waɗannan ayoyi a wurin da aka ambaci kaza da kaza sai ya karanta to da ya karanta an san wurin tunda kusan dukkan su mahaddata alqur'ani ne wa kanatil sai suratul amfal ta kasance min awail ma nazala bil madina ita suratul amfal tana cikin wato surorin harko da suka sauko a Madina. Wa bara'a, ita kuma suratu bara'a sai ta kasance min akiril Qur'an nuzula tana cikin ayoyin da suka zo ƙarshe ga Alƙur'ani, ayoyin da suka zo na ƙarshe-ƙarshe a cikin ainihin Alƙur'ani wajen sauka. Wa kanat qissatuha sai zama na ƙisarta ta kasance hatun a bi ha ƙissarta ta yi kama da ƙisar waccan waɗanga ayoyi masu harkon sauko a na harkon harkon dawowa madina waɗanga kuma na ƙarshen sauka ga alƙur'ani fazanantu annaha ha, sai na yi tsammanin cewa ita suratu bara'a tana cikin amfal, kamar ci gaba ne kawai ba wata sura ba ce faƙubi da rasulullah sai aka karɓi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yubayyin lana amma bai muna bayanin cewa ba tana cikinta kamar matsayin sura guda ne famin ajal zalika to saboda haka ne karantu bainahuma sai na hada a tsakaninsu tunda bai ambata a ce bismillahir rahmanir rahim ba karantu bainahuma sai na hada a tsakaninsu walam aktub bai ban rubuta ba ko ban sa a rubuta ba bismillahir rahmanir rahim wa wada'atuha bis sab'i don haka kuma tun da na ga kamar sura guda biyu sun haɗe sun zama guda sai ni dawo da su su bima jerin surori masu tsawo daga araf sai amfal to kenan daga amfal sai bara'a kamar da amfal da bara'a sun ta yi matsayin kamar sura guda walau ko da kowace sura da sunanta a cikinsu amma dai ba masmala a tsakaninsu. ba yi bismillahir rahmanir rahim ba ba hadal hadisu wannan hadisi sarihun bayyane yake fi anna wada al anfali a cikin aza suratul anfal wa bara'a da suratu bara'a fi ma a wurin da aka aza su min al na al-qur'ani kana bi shahadi usman ya kasance da ishtihadi na Usman amma in ba waɗanga surorin ba amsal da bara'a ba wata surar da ya zama an azata inda an ka azata da ishtihadin wani daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'annahu a li'annahu nusiba wa li'annahu nasaba wa ba'uha saboda ya jingina aza ita wannan sura ila nafsihi zuwa ga ainihin kansa walam yusniduhu ila rasulillah bai jingina aza wannan surar ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ana ne Usmanu kenan Allah ya kara masa yadda wa amma ma ma. amma duk wata sura wadda ba waɗanga surorin guda biyu ba daga cikin sura ɗari da goma sha hudu da ke cikin alkur'ani min ci suwar na sauran surori fala budda babu makawa an ya kuna Usman ya kasance cewa Usman ba a fihi ya bi ba a fihi ma ulima ya bi abin da aka sani min rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk aikin da Usman ya sa aka yi na alkur'ani gaba ɗaya sura ɗari da goma sha biyu ya bi aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tsakanin amfal da tauba bai samu wani bayani ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishtihadi na haɗa suri guda sahabbai suka goyi bayansa don haka sai ya biyar da su akan jerin dogayen surori guda bakwai na alkur'ani suka zama su suke bin su wannan sha abin da ya faru na inda aka samu wani ishtihadi game da aza surori na alkur'ani wayannan guda biyun kenan ala anna hadha alhaditha akan cewa wanga hadisi fa la yanhaddu hujjatan liman istadalla bihi ba zai tashi ya zama wata hujja ba a ga wanda ya kawo dalili da shi latin ko ta'un naku ana gani ne latin fi sanadi saboda illar da a cikin isnadi wanga hadisin da muka karanta isnadi ne akwai wata illa don haka ba zai zabura ya zama hujja ba ga wanda ya kawo dalili da shi isnadi ne akwai illa wa matnihi haka cikin matani ne ma akwai illa amma min jihati sanadihi amma ta jihar isnadin hadisin fa inna tirmidhiya haqiqa al-imam tirmizi alaihi rahmatullah wa huwa ahadu ruwatihi shine ɗaya daga cikin marwaitansa qala fihi ya ce a cikinsa innahu hasanun garibun ya ce wanga hadisi mustawa ta yi hasanun sannan kuma garib bi ma'ana mutum guda ya ruwaito shi sai shi imamu tirmidhi Allah shi mishi rahama yake cewa la na to mu ba mu san wanga hadisi ba illa min hadisi yazid al-farisi sai ga yazid al-farisi A da abbasin daga dan abbas wa yazidu hadha wanga yazidu kuma majahul an jahilci halinsa majhulul hal dama kuma wanda an majhulul hal ga ka'ida ta malamai ba a karɓar ruwayarsa fala yasihu al-i'timadu ala hadithihi bai inganta a dogara da hadisin wanda yake majhulul hal ne fara da bihi fi tartibi suwaril Qur'an wanda yake ya ainihi kadaitu da shi a cikin jera surorin alkur'ani ma'ana ba a samu wata ruwaya tabbatatta ba da ta tabbatar da magana cewa Usman ishahadi ne yayi sahabbai suka goyi bayansa saboda illar da adda hadisin ga isnadin hadisin na da illa haka matanin hadisin na da illa to mun ji illar da a cikin isnadi akwai wani bawan Allah da ake ce ma Yazidul Farisi to shi kuma Yazidul Farisi din ga abinda a illa sai majhulul halli to sai mu ji illar da a cikin masanin hadisin wa amma min jihati matsayi amma illar da a cikin masanin wanga isnadi fa huwa mu'aridun hakika shi wanga hadisi ya ci karo bima sabata da abin da ya tabbata fi sunnati sahiha a cikin sunna ingantatta annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya kasance kana tulu alquran ya kasance tulu alquran yana karanta alqur'ani kullahu ga baki ɗayansa fi ramadan a cikin ramadan ala jibril ga jibril marra yana karanta shi so guda min kulli am kowace shekara sai karanta shi so guda ga jibril wa fil amil ladhi tufiya fihi a cikin shekarar da aka karbe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana shekarar da a cikin ta ne ajalinsa zai sauka a sai ya zamana aradahu ko وفي العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين سيجد القرآن حسو بيو دا kowace shekara sau guda yaka gitta ma Jibril Alƙur'ani ya karanta shi daga warko zuwa ƙarshe darasa amma shekarar da aka karbe ran za a karɓa rayuwarsa a cikinta sai karanta har sau biyu fa aina kana yadau hataini suratain abin tambaya idan annabi sallallahu alaihi sallam yana mudarasa yana karanta ma jibril alqur'ani yana gitta shi gare shi to shi ina ya kaza waɗanga surorin guda biyu bi qira'atihi a cikin karatunsa da yake yi hina ma kana ya'ridu ala jibril lokacin da yake gitta alqur'anin ga jibril fata haqiqu Abin da an tabbace idan a wannan lokacin kan an wada ahuma fi ihima ya aza su anna wada uhuma anna wada ahuma haƙiƙa aza su fi ihima a wurin da suke fiyun abu ne da yake dakatacce wa in fata Usman dalika Auna nasiyahu ko da wanga bayani ya kubce ma Usmanu radiyallahu anhu ko kuma ya ji bayanin ya mance wa annal basmalata hakika ita kuma basmala lam tuktab ba rubuta ta ba bi awwali bara'a a cikin warkon suratu bara'a li'annaha saboda ita suratu bara'a lam tanzil ma'aha ba ta sauko tare da basmala ba missa ba a rubuta basmala ba lokacin da jibril ya kawo ta bai zo da basmala ba kama nazalat ma gairiha kamar wada ita basmala ta sauko ga wata surar da ba bara'a ba min baqiyati suwari daga cikin sauran surori mi amma har rashin rubuta bara'a saboda lokacin da jibril zai kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura to shi ba a kawo ta da basmala ba to alqur'ani ko ba annabi ne ya kirkire shi ba kuma ba kirkira ta daga jibril ba a'a jibril ya jiyo daga Allah ya zo ya kawo sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka babu wani abu da anna jibril a cikin alqur'ani ko an na annabi sallallahu alaihi wa sallam in bayan iyar da sako walaula dalika ba don haka ba da jumhurus sahaba da sauran sahabbai sun ginta masa wa shuhu ya zama sun tattauna da shi a cikin wannan sha'ani inda kitabatul qur'an a lokacin rubuta alqur'ani nan babban ɗaya abin da ya kamata mu fahimta a karatunmu shi ne. wanga hadisi da aka kawo hujja na cewa a Usman Allah ya ƙara masa yadda ya aza suratul bara'a da amfal kamar matsayin sura guda kuma ya ɗauke su ya kawo su kurkusa da dogayen surorin alkur'ani hadisin ya haɗa illa biyu matan ya isnadinsa yana da illa saboda akwai yazidul farisi wannan majhulul hal ne malamai kuma ba sa karɓa hadisi a irin wannan na majahulul hal sannan abu na biyu da akwai a cikin ainihi shi mazanin kuma ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da rayuwa yana gitta alqur'ani ga jibril kuma ya karanta mishi shiya daga harko har ƙarshe amma shekarar da bai rasuwa ya gitta alƙur'anin sau biyu ga jibril to a ina yake aza waɗannan surorin kaga kuma yakan karanta daga harko har ƙarshe don haka shi illar da wannan hadisi ya sama amma shi usman bai jiya ba da kunne ne da annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce yana yiwa ko dai wanga abin ya kurce masa bai jiya ba ko kuma ya ji a yamance ai da yawa sahabin da ya ji abu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya manta akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nazarallahu imra'an sami'a minna hadisan fa ballagahu fa rubba muballagin aw a min sami Allah ya ji kan mutumin da sahabin da ya ji hadisi daga gare mu ya je iyar da sako da yawa wanda aka iyar ma da sako ya yi wanda ya iyar masa da sakon kiyayewa kamar yau misali ka ba mutum labari kai ka mance amma shi bai mance ba to wannan kenan wagga kuma shine karshen gaba ta biyu kuma ga alama ilma mun debo cikin lokaci ko eh? da da rabi da minti ne. to to ban san an canza ba to shikenan to sai mu je ga alqaulu salih magana ta uku daga cikin waɗannan maganganu da muke tattaunawa a yau ko kuma satin da ya gabata mun tattauna ɗaya yanzu mun zo ga magana ta biyu mai nuna cewa jera surorin alkur'ani abu ne da yake dakatacce ko tsayayye ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiki ne na wani ba illa abinda aka samu ƙarin bayani ko tattaunawa na cewa akwai surori guda biyu da an ka fahimci Usman shi ya aza surin da ya aza su aka kawo hujja da hadisin da na da illa biyu cikin masaninsa da isnadinsa. To sai mu je ga alƙaulu salih magana ta uku. Anna tartiba tartiba suwari hakika jera surorin Alƙur'ani. ka tartibil ayati wannan kauli na uku abin da yake cewa jera surorin alkur'ani kamar jera ayoyin alkur'ani ne wal hurufi da kuma jera harfa na alkur'ani kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda aka jera surorin alkur'ani daidai yake da yadda aka jera ayoyin alkur'ani daidai yake da yadda aka jera harufa na alkur'ani ya kasance ƙarƙashin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad dhahaba ila hadha al-qawl wa qad ila hadha al-qawl ya tafi akan wannan zance jumhurul ulama mai yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan babu wani saɓani a wurinsu akan cewa jera surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani da haruffan alkur'ani ya kasance da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko karkashin koyarwarsa قال أبو بكر الأنبا أبو بكر الأنباري مالم أبو بكر الأنباري يتشي أنزل الله القرآن كله Allah ya saukar da Alƙur'ani ga baki ɗayansa ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa. Summa sa'annan Allah ta'ala ya karkasa alƙur'ani ya raba shi fi bid'in wa ishirina sana a cikin shekara ishirin da uku. Allah ya ainihi saukar da alƙur'ani a sama ta kusa, Jibril ya ɗauko alƙur'ani ya zo da shi a sama ta kusa, sannan Allah ya karkasa shi. Ana kawo ma annabi sallallahu Alaihi wasallam wahayi na alƙur'ani cikin gwargwadon shekara ashirin da uku. Tsakanati suwaru sai surori suka kasance, tunazzal ana saukar da suwa li'amrin saboda wani al'amari ya hadutu da ya faru. Ana saukar da surorin Alƙur'ani a dalilin faruwar wani abu. sai a ce sababin nuzul hazi sura kaza ma'ana idan malamai suka zo suna bayani kamar cikin littafan tafsiri irin al-imam ibn kasir da al-imam al-qurtubi kamar muhammad al-amin al-shankidi rahmatullahi alayhi adwaul bayan kamar aisar tafasir na jabir al-jazairi rahimahullahu ta'ala da dai sauran malamai kamar irin malam mahmud jumi rahmatullahi alaihi shi radul azan wani wuri shi ma yakan kawo ya ce to abinda an sababin saukar ayar ga ko sura ga kaza to shi ne malam ya kawo mana a nan. sai ya ce fattisaqus suwari kattisaqil ayat don haka sai tsarin surori ya zama kamar tsarin ayoyi wal horof da kuma haruffa kullihi gaba ɗayansa ba bambanci tsakanin surorin alkur'ani tsara su mun tsallake ko sauke da ban gani to fakanat a to nan ko wal ayatu ko li amrin ya hadusu yawa sai zamana ana saukar da su surori saboda wani abu da ya faru kamar mawarin saukar aya wal ayatu ko kuma aya ta sauko jawaban tana mai matsayin amsa ita aya da san sauko kama wani yayi tambaya wa yas'alunaka anil mayyit sai wata aya ta sauko tana fassara wannan aya le mustaqbirin ko ga mai neman amsa wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai aya ta sauko ga mai neman sanin amsa hmm? wa yas'alunaka anil ahilla wa yas'alunaka a gayi nan dai anil yatama anil khamri wal maisir ga sunan wanda mun wuce su a baya to sai aya ta sauko matsayin ba da amsa ga mai tambaya a wa yuqifu jibril wa yuqifu jibril sallallahu alaihi wa sallama ala maudu il'aya wa sura idan jibril ya zo sai ya yi ma manzon Allah bayani ga wurin da surar ga take ko ga wurin da ayar ga take ga surar da take shi kuma idan sahabbai ne marubuta suka zo ya ce to wurin da kun ka ji an ce kaza wagga sura ko kuma wagga ayat nan na take a sa ta nan don haka fattin saƙo suwari fattin al al'ayat wal huruf sai zama tsarin jerin surori da tsarin jerin ayoyi da tsarin haruffa ga baki ɗaya ya zo ne ko an same shi ne an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman taqaddama faman taqaddama a ah, faman ko faman suratan duk wanda ya jinkirta sura a ah, ya gabatar da wata sura aw akharaha ko ya jinkirta ta yayi at-taqdim wa ta'khir kenan ko wadda kamin ta taho ya kawo ta ko kuma ya kawo ta gaban inda take takadimi da tasiri kenan to faqad afsada haƙiƙa ya ɓata nizam alqur'ani tsarin alqur'ani duk wanda ya haka ya ɓata tsarin alqur'ani ka ko ga iyazan billah a ce Usman ya yi haka na ɓata tsarin alqur'ani sam Usman kan sai dai ya bada kariya ga cewa qur'anin nan yana nan wada yake ba wai a samu wata illa ko matsala ba daga gare shi to wanda duk dai magana a malam abubakar al'ambari abin da ya kawo mana kenan na ƙarin bayani cewa hakika tsara surorin alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani da harufan alƙur'ani wanga karantarwa ta daga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, wanda shi kuma jibril ne ke kawo masa sako jibril kuma yana karkowa daga Allah wa qalal karamani malam karamani yace bil burhani a cikin al fi fi a fi ulumil qur'an yace tartibu suwari jeranta surorin al haka za kamar haka huwa min indillah daga wurin Allah ne fil lawhil mahfuz daga lawul mahfuz inda aka dauko alqur'ani kenan ala hadha tartib akan wannan tsari wa alaihi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan tsari ne da aka dauko daga lawul mahfuz annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya aridu ala jibril kulla sara sai ya gidda ma jibril alqur'ani ga kowace shekara inda shekarar da Allah zai karka rayuwa sai sai da ya gitta shi ma sau biyu ma kana 'inda indahu minhu duk abin da ya kasance ya kasance tattare na alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta daga harko zuwa abin da an ga hannunsa wa aradahu alaihi ya gitta shi ga jibril fi sanati lati tuwfiya fiha a cikin shekarar da aka karbe rayuwarsa na babban abin da ya kamata kawai mu fahimta shekarar da aka karɓe rayuwarsa don ba bayan an karɓe ransa ba ne a'a bayan ya gitta ma annabi sallu a shi jibril Ƙur'ani sau biyu sannan daga baya Allah ya saukar da ajali don haka ya gitta shi marrata ne har sau biyu wa qad jumhur wasu daga cikin malamai sun kawa dalili limazhabihim ga abin da su ko ga su haza wannan bima sabata fil hadisi, da abin da ya tabbata a cikin hadisai min dikiri tartibi ba'd suwari na ambatan ara sashen surorin alqur'ani ala ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bima alaihi masahib da abinda wannan jerin takardun alqur'ani al-usmaniya na Usman al'ana yake a yanzu sai suka kawo dalili wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wasu daga cikin jama'a mai yawan malamai jumhur masu wannan fahimta sun kawo hadisai tabbatattu masu tabbatar da cewa tsarin surorin alkur'ani ha waɗanda muke rike da su yanzu waɗanda Usman ya jagoranci sa a rubuta su aka haɗa su ga sunan ga hannunmu har yau to abin nan tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam min dalika ma rawahu al-bukhari daga cikin wannan akwai abin da Imam Buhari ya ruwaito a Ibn Mas'udin daga Abdullah ibn Mas'ud annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da amincin tabbata a gare sa qala ya ce bi bani Isra'il game da suratul Isra wal Kahf da suratul Kahf wa Maryam wa Taha wal anbiya innahunna min al itaqil awwal wa hunna wa hunna suna daga cikin al-itab suna cikin wato wani ɓangare na farko idan ka dibi waɗanda surorin ai suna can jerin ajin surori na sama فذكر sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم مرتبة كما استقر في المصحف da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ambaci suratul Isra da kahafi da maryam da baha da ambiya ya ambace su jere babu wata da ta shigo a tsakaninsu ka gani kenan ya nuna wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga wani daga cikin sahabbai ba warawal buhari yu aidan annahu kana imam al-buhari ya ruwaito cewa hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza awa ila firashihi idan yana niyyar tarowa zuwa ga shimfidarsa jama'a kaffaihi yana hada tafukansa summa nafasa fihima sa'annan yayi tofi a cikin hannuwa fa qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwazatayn sai ya karanta suratul ikhlas da qul huwallahu ahad da da qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falq fa zakarahuma murattabatan sai annabi ya ambace su a jere qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falq qul a'udhu bi rabbin nas kenan ambatan su ya hito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama huwa bil mushafi kama wanda yake a cikin ainihi takaddun alqur'ani to kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin kamar ma lokaci mun dan debo ko to mai yiwa mu tsaya daidai wagga gaba in Allah ya nuna mana darasin mu na gaba na ainihi ashirin da hudu sai mu tashi wurin da imam muslim ya kawo ruwaya game da haka muna roƙon Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan mutu zama don bi ɗaya da Allah abinda na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah shi yahe mini Allah shi shahe shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah ya bamu alkairin duniya Allah ya ba mu alkhairin layara Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa muna ya sauƙaƙa ma ‘yan uwanmu jama'a musulmi al'amuransu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك